ana ta maganan cewa mata su fito mata su fito sai na ga a yankin mu babu wata macen da za ta fito kuma maganan 35% alphabetic action din nan da ake ta magana na mata ba zai yi tasiri a yankin mu saboda ba a karbi mata su zamanto suna siyasa ba. Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Ranar Litinin aka yi bikin Ranar Yara ta Najeriya, ranar da aka kafa a shekara ta 1994 da nufin karrama ƙananan yara da ke daga ƙasa zuwa matakin sakandare. Za mu ji abin da masu kula da lamura ke cewa a kan wannan rana. Yau kuma mun karɓi bakoncin wata 'yar ka kare hakkokin mata matashiya daga jihar Bauchi za ku ji kowa ce ce. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Take one single breath for granted. God forbid love ever leave you empty handed. I hope you still feel small when you stand beside the ocean. Whenever one door closes, I hope one more opens. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out, Kafin mu kai ga hiranmu da mu ta mako, bari mu buɗe babin da nazari a kan ranar ƙananan yara a Najeriya. ranar da aka kafa a shekara ta 1964 da nufin ƙarama ƙananan yara sai dai masu kula da lamura na cewa wannan kwalliyar ba ta biyan kuɗin sabulu kamar yadda maryam garko shugabar kungiyar da ke yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi tsakanin matasa da ake kira lasfada ta shaida wa shirin kallabi kowane yaro yana da hakkinsa wanda yake bukata a ce lalle lalle ya samu wannan haki amma kuma bai samu idan muka ɗauka kamar a harkar ilimi mm-hmm. an kiyasce cewa miliyan ashirin da ɗaya yara suna nan babu ilimi. Au akwai matasa akwai yaran, amma kuma akwai ƙalubale da yawa wanda ya kamata yaran na a ba su haƙoƙinsu. Akwai yara da yawa wanda suna nan yunwa ya adabe su babu abinci. Yanzu haƙoƙin ne kike magana a kansu. Yawwa haƙoƙin yaran nake magana wanda kowanne yaro yana da haƙƙin cewa a bashi ilimi na farko. harkokinmu na ƙungiya mun je makarantu akwai garin da ko kuma in ce miki ƙauyen da yaran mai an ce akwai abinci da za a ba su a rana sannan za su ji eh, karatu. Kina ganin yunwa yana daga rashin samun abinci. Ai sai ka ci abinci ka mhm. ƙoshi sannan ma za ka yi tunanin wani abu. Wasu yaran su ne za ki gansu suna barace-barace wasu suna nan ba ma barin suke yi ba. Sun mhm. fito ne su ba yanda za su sun fito suna neman wa kansu yanda za su yi su ci abinci. Idan kika ce ba a sauke musu haƙoƙi ba akwai haƙi na iyaye akwai haƙƙi na gwamnati a matsayin ta ne kare haƙƙin 'yan ƙasa da kuma haƙƙin 'yan anguwa. Ina ne ake gazawa kuma me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa yara sun samu kulawar da suke bukata. Mu fara da gwamnati. Na ɗaya dai abu mafi mahimmanci shine gwamnati ta ba da tsaro a ƙasa. Idan akwai tsaro, to abubuwa da yawa za a same su. Saboda rashin tsaron nan ya sa yara ba dama su je makaranta iyayen yara ba za su je gona ma su yi noman da za su ciyar da kansu su ciyar da 'ya'yansu ba su kuma iyaye akwai dalilai da yake hana su su sauke haƙƙin 'ya'yan nan mm. babu abincin ba da ina emphasizing ne on abinci saboda yana da muhimmanci sai ta samu waɗannan abubuwan hankalinka a kwance ta samu abinci ka ƙoshi sannan ma ilimin ma da kake nema ma zai zauna ya sannan kuma hatta wannan harkokin shaye-shaye nan da yake faruwa za ki ga sau da yawa iyaye ne ba su sauke wa 'ya'yansa haƙƙi ba shi sa 'ya'yan nan suke fita suke shaye-shaye misali akwai yarinya da aka kawo mana 'yar shekara goma sha takwas tana shaye-shaye ta ce a ita tun tana shekara goma sha biyu ita take kula da kanta ita ce take ciyar da kanta ita take yi wa kanta sutura ita take ciyar da kanta ta ya aka ta samu haka saboda iyayenta ba sa mata so ta samu wani ya ɗauke ta shi yake ba ta duk wannan abubuwan tunda menene abubuwan da ya kamata iyayenta su yi mata ba su yi mata ba to kuma yanzu ta saba da shaye-shaye kuma ta saba cewa maza ne suke bata wa'annan abubuwan? To ba ma namiji wannan namijin na farkon nan bane yanzu ya zama maza ne ba mutum ɗaya ba. Ai tana girma kin gane yariya ta fara ne daga shekara goma sha biyu. Har ta kai yanzu tana sha bakwai. To idan da ya zo ya bude. To kin ga ba a bata wannan hakkin nata ba da ya kamata iyaye su sauke a gida. Akwai kuma wani yaro shi ma yaron ɗan shekara goma ne shi kuma group suke da shi irin wannan wanda babban cikinsu shekara goma sha biyar ne. Mm-hmm. Su abin da suke yi yaran shine mm. su duka kwatan kayan mutane a hmm. unguwarsu waya su jaka su menene kwace suke yi aka kama wannan aka kama shi yaron aka ce ina ne eh, baban shi yake aka kira baban shi aka tambaye shi ‘ya'yan shi nawa ya ce ‘ya'yan shi goma sha tara. aikin me yake yi? Yawwa wai yana yin aikin katako ne. Abin da kai shi ne gidan shi da inda suke Ɗakunan su biyu ne, matan shi uku. ‘Ya'ya goma sha takwas. ‘Ya'ya goma sha tara. To, abin da nake so mu yi magana a kai kenan domin an ce hmm. yawanci za ki ga idan aka yi magana a dinga sanin yadda za a haifi yara a kiyaye haifan yaran da ba za a iya kula da su ba. Sai mutane su danganta shi da addini. Kuma idan za a yi alfahari da ɗa na tabbata babu hmm. wanda zai alfahari da ɗan da ba shi da tarbiyya. Me ya kamata a yi ta yaya za a ɓullo wannan ƙalubalen na haifan ‘ya'ya da yawa da mutum ba zai iya kula da su domin kin ce wannan misali aikin katako yake yi ga mata uku. Yawwa akwai abin da suke yi yanzu sai a ce wai gidan kwana wanda yara sai su dinga tafiya wani gida kamar gidan makota haka Mm-hmm. ana a nan suke kwana da haka za ki ga ana shan kwaya wasu ana koya musu wasu ana musu ciki yara so kin ga irin wannan kuma sai malamanmu sun shigo sun tashi tsaye sun nuna wa mutanenmu cewa wannan abin da ake cewa annabi ya ce a hayayyafa domin ya yi alfahari da mu sai sun nuna musu cewa annabi bai ce ba ka da kuɗi ba ka je ka hayyafi yara ka basu a titi ba to sai sun yi sai ba malaman mu sai sun fito sun nuna sannan kuma mu kan mutane a daɗa wayarwa da mutane kai sosai sosai balle mutanen karkara mm-hmm. akwai wani program da muke wanda alhamdulillah mun fara ganin abin nan ɗin shi gaskiya muna wayarwa da mata kai irin wannan to mm-hmm. yanzu sun fara zuwa suna yin eh, eh, family planning Kin gane wanda da za su suna kyamatar abin. To amma sai muka nuna musu ai ba a ce kai ka ku haihu ba ne. Mm-hmm. Amma kuma akwai lokacin da ai tazara ake so wanda mm-hmm. za ku iya kula da ƴaƴanku. To sai mutane an haɗu ƙungiyoyi sun haɗu ana ta wayar da kai wani yana yi ne bai sani ba. Wasu ba su da ilimin abun ba ba su da wayewar abun. To sai an fito ana nuna musu ana fahimtar da su malamai kuma su ma sai su sun yi nasa aiki sannan wannan abin zai abu nan sannan gwamnati kata dinga kauce kai a abubuwa kata dinga kauce kai a irin wannan abu saboda idan kika duba ko ai gwamnatin ce a ciki saboda hankalin kowa ya tashi an hayayyafi yara wanda sun zama 'yan daba sun zama masu kwacen waya sun zama masu kashe-kashe mm. ina al'umma ana So sun gani sai duk an tashi gaba ɗaya is a collective abin nan wanda kowa da masu unguwannin da malamai da mu kanmu 'yan unguwannin da kowa da kowa da gwamnatin a haɗu a yi maganin wannan abin. A wayar da kan mutane. Yaya kike kallon kamun ludayin wannan gwamnati na shugaba Bola Ahmed Tinubu a game da ta kula da hakkokin yara da matasa idan kika yi la'akari kwanan nan aka kaddamar da shirin baiwa ɗalibai bashin karatu na san cewa ba batun karatu ne kawai haƙƙin yara ko kuma al'umma da ya rataya a wuyar gwamnati ba. Eh gaskiya ne to kin ga wannan ma ai an samu ci gaba. Saboda wani yaron a dalilin rashin kuɗin makarantar nan zai daina karatu. To yanzu an baka jari ko zan ce an baka rance wanda za ka biya ka karasa karatunka. Mm-hmm. Kin ga an taimake ka. Mm-hmm. Kuma idan kika duba ai an ce ma waɗanda suka yi za su yi bautar ƙasa. Su mm-hmm. an fito musu da irin nasu wanda za a taimaka wa waɗanda za su yi sana'a shi ma da kuɗi wanda za su taimaka wa kansu. To kin ga wannan dole mu yi wa gwamnati kyakkyawan zato. Kuma in kika duba gwamnoni ma yanzu an ci gaba gaskiya tunda yanzu an shiga sosai maganar ah, a matasa to an gani ai matasa duk inda duk ƙasar da take da matasa ita ce take da arziki to mu ne yasa ba za a taimaka matasan nan ba su yi aikin su har su zaman mutanen kirki To ba iyakarta kenan ba, mako mai zuwa za mu ji abin da iyaye kuma malamai mata ke cewa akan wannan rana da kuma yadda za ta iya yin tasiri a rayuwar ƙananan yara. Yau shirin kallabi ya karɓi bakuncin wata 'yar fafatukar kare hakkokin mata da ta taɓa nuna sha'awar tsayawa takara sai dai haƙatta bata cimma ruwa ba. waƙa aka ce a baki mai ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako. Sunana Zainab Muhammad Bununu. Ni 'yar jihar Bauchi ce sannan kuma haifafiyar guninu karamar hukumar tufafilewa. So ni an haife ni a Fatakot ne, River State kenan. na soja ne. Babanmu bayan ya rasu, mun ɗan yi rayuwar maraici kaɗan. Bayan ya rasu aka dawo da mu arewa. So mu na zo na fara karatu primary school a Buninu primary school. na zo na karasa primary school ina a kobi primary school sannan na zo na tafi eh, makarantar mata na jihar bauchi jiji bauchi kenan jiji bauchi na zo na karasa secondary school ina a wannan jiji bauchi to bayan haka kuma sannan na zo na ya aure kafin ma in yi in gama secondary school na ya aure saboda rayuwar maraici sai ya sa karatu yana so ya ɗan yi tangarɗa bayan da na yi aure sai mai gidana ya maishe ni na koma makaranta na je na karasa makaranta na dan da na gama primary school ban samu tafiya a secondary school ba sai da na yi aure tukuna sai mai gidana sai ya tura ni na je na karasa eh, karatun secondary school to bayan na gama kuma na ci gaba da zama haka a gida ba wani abin da nake yi sai ni na nuna masa ina son gaskiya in shiga hidiman siyasa don ana ta maganan cewa mata su fito mata su fito sai na ga a yankin mu babu wata macen da za ta fito kuma maganan 35% alphabetic action din nan da ake ta magana na mata ba zai yi tasiri a yankin mu saboda ba a karbi mata su zamanto suna siyasa ba to sai na dan bashi shawara haka na ga dai bai yadda ba dai kin san abun da kamar wuya a ce matar aure ta ce ta fita ta yi siyasa na ɗan shawarci mahaifiya na ita ma da yake tana siyasan to sai ta ɗan ƙarfafa ni a kayi to aka dai fara haka na har na fara ina son in yi takarar shugabar ƙaramar hukumar tufa ɓalla mun jajje tarurruka da dama sannan na bar wasu tarihi na daga baya ni uwa ce kuma ina da 'ya'ya ina da yara na biyar mata biyu maza uku matan su ne na farko mazan kuma su ne na wanda suke ƙarshe to iya ɗan takaitaccen tarihi na kenan da zan iya ba. Akwai abubuwa guda biyu da kika ambata a cikin wannan takaitaccen tarihin da kika bayar na farko ilimin mata na biyu a shiga harkokin siyasa a fannin mata. Mu fara da harkar ilimin mata dinnan akwai mata da dama da suka samu kansu ya zama dole su shiga aure kamar yadda kika yi sabili da eh, wani lokaci al'ada wani lokaci addini wani lokaci kuma halin rayuwa da aka samu aka shiga yi mun magana kan batun harkar ilimin mata din nan gaskiya harkan ilimin mata yana da matukan mahimmanci don ni ban samu ban ma san muhimmanci shi ba sai da na samu kaina a ciki don bayan da na zo na gama secondary school da na zo na shiga harkan siyasa sai na ji ina son in ƙara karatu don bayan da zai iya kasance ka ce za ka yi gwagwarmaya ba tare da ilimi ko da duhun kai ba to saboda haka idan har mace ko da ni a koda yaushe ina faɗa ko da kasuwanci zaki yi a gida ya kasance kina da ilimin da zaki wannan kasuwanci domin kasuwanci shi ma sai da ilimi tukunna ka yi shi duk abin da za ka yi na gwagwarmaya na rayuwa musamman ga ya mace wanda ita ma a gida ko da kina zaune a gida ne ya kamata ki zamanto kina da ilimin saboda za ki ilmantar da wasu ya zamanto in dai baki da ilimi ta yaya zaki ki tarbiyyar yaranki to saboda haka kuma da yawa din akwai irin wanda suke samu eh, na kasu daga karatunsu kamar ni kin ga na samu ta wajen rashin mahaifi to akwai da yawa wanda suke samu kuma wasu kuma al'ada ne wani al'adar ma za a iya nuna maka cewa fa mace fa bata da wani amfani ta yi karatu iyakaci kawai mace in ta girma a yi mata aure to idan an mata auren nan shi kenan to kuma karatun nan yana da matukan mahimmanci ko da gidan auren ne za ta zauna in matukan tana da ilimi da bambanci da wanda bata samu karatu ba ko ga yanayin abincin da za ta dafa ko ga yanayin gyaran jiki da yadda za ta gyara gidanta ba za ta bari wani cuta ya ya tunkari iyalinta ba saboda tana da ilimin da za ta iya kare kanta da shi. To ni saboda haka ina sapotin ilimin 'ya'ya mata ɗari bisa ɗari gaskiya. To harka siyasa kin bayyana cewa kin shiga siyasa ba ma shiga siyasa kaɗai ba har kin yi ƙoƙarin tsayawa takara. Yaya za ki bayyana gwagwarmayar siyasa tsakanin mata da yadda kika gani a ga abokan tafiya maza kuma musamman menene yakan zama kadangaren bakin tudu ga mata da suke neman tsayawa takara akwai waɗansu lokutan da mazan su ne ba za su goyi baya ba akwai lokutan da iyayen har da iyaye mata ne ai harkan siyasa a gurin ya mace babban jihadi ne domin za ta fuskanci kalubale kala-kala gara ma yanzu a da yaushe ina ga kamar a hiran da aka yi da ni na cikan A shekarun Voice of America na yi wannan magana na ce muryan Amurka tana daga cikin wanda ta taimaka ta daɗa wayar da kan mata har gashi yanzu suna fitowa suna fitowa su tsatsaya takara har a samu eh, bahaushiya 'yar arewa za ta tsaya takarar gwamna da sauransu duk ya kawo asali ne saboda irin taimakon wayar da kai ga mata da ake yi ta wannan kafafen yada labarai. To amma akwai kalubale gaskiya kafin a karɓi ya mace a ce daga society tukunna ma iya iya family dinta da iyaye wasu ma iyayen ne za su nuna cewa ba su dace ba za ta zubar musu da kiman gidansu za ta yi menene wani kuma ma miji ne ba zai ma goya mata baya ba amma ni ina kokari ina kuma daɗa wayar da kai ga al'umma cewa ya macen nan ita ma fa mutum ne ko ba gaskiya ba idan aka ce an inganta rayuwanta ko ina ga kama inganta rayuwar al'umma ne ga baki ɗaya don ita ma tana buƙatan yadda ɗa namiji zai yi walwala ita ma za ta yi walwala farko a arewacin najeriya ƙalubalen da mata suke samu shine abu biyu ne sai a cikin maganan siyasan ya mace ana saka addini a ciki hmm. sannan a cikin maganan siyasan mace ana saka maganan kuɗi a ciki wannan kuma ya shafi siyasan najeriya ne idan har mace mata ba ma da karfin da za a ce za mu goga da maza ta wajen abin da ya shafi eh, fannin tattalin arziki su maza sun riga sun yi nisa ta wajen wannan bangaren to saboda haka sukan nuna cewa za su zuba kuɗi kuma in suka zuba wai akan cewa akan menene eh, a taka dan shi ko to su sukan ce za su iya zuba koma nawa ne don su yi su kada ya mace ita kuma ya mace ita tana ganin cewa cancanta ne ya kamata ba wai a zan saboda haka mu muna fuskantar kalubalen maganan wannan siyasan kuɗin nan na watsa kuɗin nan wallahi yana damun ya mace sosai in wasu mafa suna da bukatar su fito takaran kuma su yi takaran amma saboda karancin basu da shi sai kaga suna kuma da cancantan da za su taimaki al'umma su taimaki ƙasa amma sai kiga sun zauna wasu kuma suna gudun abubuwan da zai je dawo kar a ce sun ɓata ko sun zubar da mutuncinsu al'umma irin kallon da za a rinka yi musu amma dai da sauƙi yanzu kamar yadda kafafen yada labarai suke ta wayar da kan jama'a yadda ake daukan ya mace lokacin da muka yi takara ake daukan mu yanzu ba a daukan mata haka in sun fito din. kuma za mu da sa'aya a shirin namu na wannan makon sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga dukkan bakin namu da kuma abokiyar aiki Aisha Ma'azu da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. yanzu a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya salamu